وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmi ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa ina godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya kaddara haduwar mu a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da sha uku ga watan rabi'ul awwal watan uku a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da takwas bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina kamar yadda mai gabatarwa ya ce da muku ba a fayyace wata matashiyar magana da zan yi magana a kai ba wato ni ne bisa ga zaɓi zan ga me ya dace in yi magana a kai irin wannan fadakarwar ta fi kowace wahala duk da cewa abu ne mai wahala sai da ka zo waje a ce yi magana a kan kaza to amma duk da haka ni a wuri na ya fi wahala kuma a ce yi magana a kan abin da ka ga dama wato kenan yanzu kawai sai abin da kwakwalwa ta ta iya tunowa cikin abin da zan faɗa ba ni da wani rubutaccen abu ba a shata mun filin da aka ce a cikin su zan yi sukuwa ba ya yan uwa sanin mu ne cewa Allah madaukakin sarki ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya turo shi domin ya zanto shi ne annabin ƙarshen zamani hikimar Allah ta gudana wajen turo annabawa zuwa ga garuruka daban-daban ko zuwa ƙabilu daban-daban kowane annabi zuwa ga gari ko wani adadi na garuruka takaitattu zuwa ga kabila ko wani adadi na kabilu takaitattu wannan ita ce sunnar Allah wajen turo annabawa kamar yadda ya turo annabi hudu alaihi salam zuwa ga adawa ad kabila ce guda ɗaya. wa ila adin akahum huda قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون kamar kuma yadda Allah ya turo annabi salihu alaihi salam zuwa ga samudawa wanda kabilar samud daya dayan kabila ce aka turo annabi salihu zuwa gare su su kadai ba tare da ƙari ba wa ila samuda kahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib kamar kuma yadda Allah ya tura annabi shu'aib alaihi salam zuwa ga madiyana madiyan gari ne guda ɗaya ba wani adadi na garuruka ba ba wata shatin ƙasa mai faɗi ba wa ila madiyana akahum shu'aiba قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط amma da Allah ya tashi turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai masa iyaka ba ta fuskar fadin ƙasa ya turo shi zuwa ga duk duniya kamar yadda bai masa iyaka ba ta fuskar adadin kabilu kamar a ce an turo shi zuwa ga larabawa ya turo shi zuwa ga dukkan jinsin mutane kai ya turo shi zuwa ga jinsin mutum da na aljan gaba daya dukkan wani bil adama fari ko baki kowace nahiya yake a duniya an turo manzon Allah ne zuwa gare shi dukkan wani aljan an turo manzon Allah ne zuwa gare shi Allah ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira walakin da aksar an-nas la ya'lamun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu turo ka ba sai domin ka zanto zuwa ga dukkan mutane gaba daya kana mai bushara da gidan aljanna ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari kana mai gargaɗi da jan kunne da gidan wuta ga waɗanda suka saba sannan ba mu turo ka ba sai dan ka zanto rahama ga dukkan alam ga dukkan duniya gaba ɗaya wannan shi ya mayar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a matsayin shugaban annabawa gaba ɗaya tunda su an yi musu iyakoki zuwa ga inda aka turo su shi ko ba a yi masa iyaka ba an shata musu fadin kasa da za su je su isar da aiki shi ko ba a masa iyaka ba zuwa ga dukkan duniya gaba daya sallallahu alaihi wasallam kuma sanin mu ne cewa ita kanta annabtaka zafi ne na Allah Allah ne yake zabar wanda ya so dan ya sa shi annabi Allah ne yake zabar wanda ya ga dama dan ya mishe shi manzo yace Allahu a'lamu haisu ya ja'alu risalata Allah shine mafi sanin ina ya dace ya sanya manzancinsa ko aikensa Allahu safi min almalaikati rusulan wa minan nas Allah shi yake zabar wanda ya so a cikin mutane dan ya mayar da su manzanni kamar yadda shi ke zabar wanda ya so cikin mala'iku dan ya mayar da su su zanto manzanninsa jakadu yan aikensa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda wannan matsayi da yake da shi sai zanto girman haƙƙinsa akan mutanensa shine mafi girman haƙƙi bayan haƙƙin Allah akwai dangi na haƙƙoƙi da suka rataya a wuyan kowane mummuni game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayinsa na mummuni ana bukatar ya tabbatar ya sauke wannan haƙƙi da Allah ya rataya a wuyansa haƙƙi na farko haƙƙin imani da shi yin imani da manzan Allah a matsayinsa na cewa ɗan aike ne da Allah Allah ya turo shi zuwa ga dukkan mutane da wannan gamamman sako zuwa ga dukkan duniya shi yasa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hada imani da shi da imani da manzon Allah din a wani kaso na ayoyin alkur'ani mai girma kamar yadda ya hada yi masa da'a da yin da'a ga manzon Allah a wani kaso na ayoyin alkur'ani mai girma Allah ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi والكتاب nazzala ala rasulihi wal والكتاب الذي anzala min قبل kalmar aminu billahi wa rasulihi umarni ne na ku yi imani da Allah sannan kuma ku yi imani da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato kenan ya zama tilas yin imani da su yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana nufin al'amurra kamar haka abu na farko yi masa da'a cikin duk abin da ya yi umarni da shi abu na biyu gaskata dukkan abin da ya bada na labari abu na uku hannuwa daga dukkan abin da ya hana abu na hudu kada ka yadda ka bauta wa Allah da wani tsari na ibada wanda ba shi manzan Allah ya zo da shi ba dukkan mutumin da ya tabbatar da ababen nan guda hudu to ya tabbatar da imani da manzon Allah bisa ga hanyar da ta dace dukkan mutumin da aka samu cikas akan ɗaya cikin al'amuran nan guda hudu imaninsa ya zama tawayayye da kusasshe na kasashen imani bai zama cikakken imani da manzon Allah ba gaskata shi cikin dukkan labarin da ya bayar irin wanda Allah ya ambata a cikin alkur'ani mai girma ko waɗanda a cikin hadisi kawai suka tabbata a matsayin labarai na mutan da da manzon Allah ya faɗa cikin alqur'ani ga kissar adawa ga ta dawa ga ta annabi nuhu da jama'arsa ga ta annabi musa da dan uwansa harun a waje daya fir'auna da jama'a a gefe guda annabi musa da harun a waje daya banu isra'ilawa daya gefen dukan waɗannan kissoshi Allah ya ambace su cikin alqur'ani ya kasa a cikin surori daban-daban kamar suratul a'raf ta ambaci wani kaso na waɗannan kissoshi haka kuma suratul yunus haka suratul shu'ara haka suratul taha duk waɗannan labarai ne waɗanda ababan sun faru in reality ba wai tsarawa bane ne ko rubutawar marubuci ya ƙirƙiri labari ya rubuta a matsayin nobel don a karanta a ɗaukewa kai cewa a'a hata'ik ne tarihiya tabbatattun abubuwa ne sun faru a tarihi sun faru Allah ya kawo su dan ya kasance sun ƙari ɗan adam a rayuwarsa ta yau domin tarihi shine maduban rayuwar ɗan adam ya ga mutumin da ya kirki a da da irin sa don ya kwaikwaye shi ya ga mutumin da ya munana a da ya ga mummunan sakamakon da ya ci karo da shi don ya kauce wa irin wannan hanyar shi yasa Allah ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna dai wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun hakika a cikin labarin mutan da akwai wa'azi akwai jan hankali akwai gani ga wani ya na tsoron Allah ibratun li ulil albab Allah ce ma kana hadisan yuftara ba labari ba ne da aka kago irin yadda marubuci zai tsaya ya rubuta katar Nobel mai shafi biyar kuma labarin bai faru ba ya yi masa mazaje har da rigima har da zuwa kotu har da kashe wani ko ɗaure wani kuma duk abin bai faru ba tsawaye ya saƙa alƙur'ani ba haka yake ba in kada an ce adawa to an yi su a tarihi samudawa an yi su a tarihi ba wasan kwaikwayo ba ne Mata kana hadisan yuftara walakin tasdiqa allazi bayna dai. wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun haka takaitattun labarai da manzan Allah ya faɗa cikin hadisi irin wanda alkur'ani bai zo da su ba dukkanin su wajibi ne gaskata manzan Allah a kansu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da labarin mutane guda uku waɗanda suka yi tafiya fakewa ta kama su zuwa ga shiga kogon dutse don su fake daga ruwa ko iska da ya taso sai wani mulmulallen dutse daga sama ya gangaro ya toshe kogon wannan dutse. wanda ko mutum ɗari ba za su iya ture shi ba ballantana su mutu uku kaɗai a cikin kogon dutse a daji inda babu kowa daga su sai su suka yi shawara suka ce da su ba abin da za mu yi sai dai kowa ya roƙi Allah da wani sahihin aiki na gari da ya yi yayi kamun kafa tsakanin shi da Allah ya roƙi Allah albarkacin wannan aikin ko Allah ya fitar da mu daga abin da muke daya daga cikin su ya roƙi Allah da biyayyar da yawa mahaifansa yace ya ubangiji na daga cikin biyayyata ba na fara cin abinci na kowane lokaci cikin lokuta guda uku har sai in na kawo mahaifana sun ci sannan ni in tunawa daga baya wata rana na tafi neman abincin dabbobi sai tafiya ta yi tafiya ban nemo abin a kusa ba har dare yayi yayin da na dawo na zo da daddare na tatso nonon rakumi da shi nake baiwa mahaifana a matsayin abincinsu na zo sai na tarar sun yi barci in tayar da su ina ganin ban yi ladabi ba in je in ta abincin ni da iyali na kuma ina ganin cewa na fifita kaina da 'ya'yana akan iyayena ya rike abincin a kansa ga iyayensa suna barci ga yara suna masa kuka ya ƙi ba su har sai da mahaifansa suka farka daga barci ya ba su da suka sha ko suka ci sannan ya zo ya baiwa iyalansa ya ce ya ubangiji na yi wannan dan biyayya gare ka in har ka karɓi wannan aiki da nayi ka fitar da mu daga cikin kangin da muke ciki sai ko gondo kawai sai da ya dan bude haka yadda ka iya leko waje amma ko kanka ba zai iya fitowa ba shi kuma na biyu ya tashi ce ya ubangiji ni na kasance ina da wata iyar baffana da babana da babanta wa da kani suke tana cikin mafiya kyawu a matan zamanin mu a matan zamaninta a sa'anninta na so ta na neme ta don aikata alfasha da ita ta yarda. wata rana yau da gobe ta kama ta ta shiga cikin wani wata rayuwa ta kunci ta samu kanta irin cikin critical condition sai ta zo wajen dan uwanta tana neman ya taimake ta yace ba zan taimake ki ba har sai kin yadda na aikata alfasha da ke ta ki ta tafi wahala ta sa dole ta dawo ba dan zaɓin ta bane ta fada cikin zina ta amince ta ce ya ba ta da abin da zai ba ta yi abin da zai yi saka kebanta a wurin da babu kowa da shi sai ita babu abin da ya rage sai ya auka kanta sai ta ce ya abdallah ittaqillah wa la khatama illa bi haqqihi ya kai bawan Allah ka ji tsoron Allah kar ka yadda ka sanya zobe a dan yatsanka sai in ka biya haƙƙinsa abin nufi kar ka yadda ka sadu da matar da baka biya sadakinta ba aure bai gudana tsakanin su ba yace sai tsoron Allah ya kama ni dan jin tsoron Allah sai na tashi na barta abinda ta nema dauko na bata na ce ta tafiyar ta yace yayi bangiji na yi wannan dan jin tsoron ka in har ka karɓi wannan abin da ne ka fitar da mu daga cikin halin da muke ciki sai ko gondozo ya ƙara buɗewa gurgudan yadda ka iya lekowa kanka ka ga mai ke waje amma kuma jikinka gaba ɗaya ba zai iya fitowa ba ya rage saura mutum ɗaya kenan dama ta a fita yanzu guda ɗaya in an samu nasara to in ba a samu nasara ba dai an ga waje amma dai ba a fita ba sai ɗayan da ƙarshe ya tashi shi kuma ya roƙi Allah da riƙon amanarsa yace ya ubangiji na ɗauki laborori don su yi mun aiki a gonata Mutum yarjejeniya da su kan abin da zan biya su suka yi aiki kowa na ba shi ladansa sai mutum ɗaya ne ya tafi bai karɓi na shi ladan ba na neme shi ban same shi ba sai na rike wannan kuɗi ina gudanar masa da su har na sai tinkiya ta haihu in kama in sayar in sai wannan jinsi na tuma na dabbobi har sai da ya kasance an samu katon fili cike da tumaki da awaki da rakuma duk daga waccan tinkiya guda ɗaya ta farko da ya saya daga kudin leburantinsa har sai da aka daɗe wani lokaci ya mamanta sannan sai ga wannan lebur ya dawo bayan shekaru yace ni ne ne maka aiki a lokaci da kaza da kaza ban karɓi ladana ba na tafi wato fatara mai sada tsohon bashi yau na dawo don in zo in karɓi kayana ya yi masa bayani ya ce dashi sai ce to kaga wannan garken na tumaki da awaki da raƙuma da dukkan abin da ka gani na mallakar ka ne ko za ka tafi shi ne ladanka ya ce kaga da Allah ni cewa ne ka bani haƙƙi na tafi karka tsokane ni me zai ka izgili yace a dukiyar ka sai bisa ga hakika gudanar maka da la'ita na yi hatta hawa hawa ta kai wannan matsayin bawan Allah nan ya daga sanda ya kora dabbobin nan gaba ɗaya ya tafi da su ko ladan kiwo bai bashi ba <laughs> yace ya ubangiji na yi wannan rike amana saboda kai in har halin nan da na yi abu ne abin soyawa a wurin ka karɓa to a sanadiyyar ka fitar da mu daga cikin wannan hali da muke ciki manza Allah ce fanfara jafi sakara wa kharaju yamshun sai kawai wannan katon mulmulallen dutse kawai ya daga ya bude kofa suka fito suka yi tafiye su kaga wannan ba kissa ba ce qur'aniya kissa ce hadisiya babu wata aya da zaka samu wannan kissa a cikin alqur'ani mai girma amma manzon Allah ya bada labari na wani abu da ya faru a da wannan dole ka gaskata manzon Allah akan wannan dan inda abun bai faru ba zai fada ba duk da cewa bai zo a zamanin da aka yi abun ba haka kissar da manzon Allah ya bayar ta wani mutum yana tafiya a cikin daji sai ga girgije ya taso za a yi ruwan sama sai ya ga a cikin girgijen ana cewa iski hadikata fulan fulan shayar da gonar wane shayar da gonar wane yace kawai sai aka goce da ruwan sama ruwa ya ta sauka a dajin Allah inda babu wata gowana daga duwatsu sai itace yaje ya fake a wuri har sai da kafi sai fito kama hanya na tafiya sai ga ruwan nan da yake gangarowa daga kan dutse yana bin wata magudanar ruwa guda daya yake ta bin wannan magudanar ruwa har aka wuce inda dajin yake aka je wani wuri inda can ba a yi ruwan ba amma ruwan da ya sauka a dajin nan da kan duwatsu ya gangaro ya bota magudanar ruwa ya fita can ya sami inda gonaki suke kawai sai ga wani bawan Allah da fatanyarsa yana gyarawa ruwan hanya yana shiga cikin lambunsa idan ne shiga nan sai tambaye shi me sunanka yace kai ko me naka na tambaye suna sai a ka faɗa me sunanka yace wani sai shine wannan mutumin da aka faɗa kumbata a cikin girgije Ka zan tambaye ka tsakani da Allah me kake yi wannan abin da kake noma me kake da shi yace duk abin da zan noma a kowace shekara ina kasa shi kashi uku kashi daya in an je dan amfanin gida ni da iyali na kashi daya in ajiye dan shi zan sake shukawa shekara mai zuwa kashi daya kuma in baiwa talakawa mabukata duk shekara haka nake yi sai ce to ka ji ka ji abin da nake a cikin girgije lalle wannan aikin da kake yi na taimakon bayan Allah shi yasa aka saukar da girgije dan a yi ruwa kawai gonar ka ta samu ba dan wani ba to kaga wannan ma kissa ce hadisiya manzo Allah ya faɗi cikin hadisi ba Qur'ani ne yazo da ita ba da dade kun shi masu tarin yawa na mutanen da suka faru a wani gari mutumin da ya kace mutum mutumin nan da ya kashe mutum casa'in da tara kuma daga baya yi nadama ya nemi tuba ya ce yana son ya tuba sai aka kai shi wajen wani rahib rahib wani mutum mai tsoron Allah ba mai ilimi ba yana tsoron Allah bisa ga jahilci aka ce in kana so ka tuba je ka nemi shawaran wancan mutumin sai je ya same shi ce ne kashe mutum casa'in da tara ɗari ba ɗaya halli min tauba in ni tuba Allah zai karba ah, ɗari ba ɗaya ai ba bai da za Allah ya karbi tubanka yace ba za ka karbi tubanka ba yace eh sai kama shi sai yanka shi ya cika na ɗari da shi daga baya kuma dai sake yin nadama har yanzu dai na neman shin akwai yiwuwar tuba fadulla ala alim ko fa dulla ala habrin min al ahbar sai aka nuna masa wani malami kaga bambanci tsakanin ilimi da jahilci ko da ya samu wannan malami yace ni ne na kashe mutum kaza sai idan na tuba Allah zai karba sai ke manya hulu bai na kawo bai na tauba wai sai shiga tsakaninka da tuba in ka tuba Allah zai karba sai dai shawarar da nake baka inda gaske ne zaka tuba kana son tuban ka ta zama ta gaske to kar ka zauna a wannan gari idan ka tuba don a wannan gari akwai rinjayen masu aikin sabo je ka gari ka za ka yi hijira akwai bayi masu yawa masu ibada mutanen kirki sai ya zanto cewa ko ka tuba ba za ka koma ba dan ka je ka hadu da mutanen kirki amma ko ka tuba daga sabo yana akwai abokananka masu sabo sai wani ya bayar da kai ruwa haka ɗabi'ar mutane suke sai kama hanya ya tafi shi a kan iyakar ƙasa ya bar nan bai kai can wurin ba sai Allah ya kaddara masa mutuwa sai ga mala'ikun azaba sun sauka ga mala'ikun rahama sun sauka ko wanda suna cewa namu ne wannan suna cewa namu ne mala'ikun azaba suka ce mutumin da ya kace rayuka ɗari mala'ikun rahama suka ce ai ya tuba gashi ma har zai hijira suna wannan tattauna da juna sai Allah ya turo wani mala'ika ya ce zai kai musu alƙalanci da ya zo shi wannan mala'ika sai ce to tun daga shi ya faɗi ya mutu a kan iyakar ƙasa ku samu wani tef ku auna ku ga ɓangaren jikinsa kaso mafi yawa a wace ƙasa yake in kaso mafi yawa yana ƙasar masu aikin ɗa'a to Allah ya karɓi tubansa kenan in ka so mafi yawa yana kasar masu aikin sabo to ba karɓi tubansa ba kenan aka zo aunawa ubangiji ta ala ya umarni ga kasa ta san bangaren ta tsuke ta san bangaren ta bude sai ya kasance bangaren garin da yake da a nan tsagen jikinsa ya fi yawa sai mala'ikun rahama suka karɓi ransa kawai suka tafi da shi fi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhu muqarrabun innal abrar na'im قال al-ara'iki yanzuruna ta'rifu fi wujuhihim nadratan kaga wannan ba kissa ce hadisiya ba qur'ani ya kawo wannan kissa ba amma hadisi ne sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da yake dai wajibi ne mutum ya gaskata manzon Allah cikin dukkan labarin da ya bayar ko labarin da ya wuce da ko wanda zai zo nan gaba yanzu wannan duk labarin da ya wuce ne a da labarai cikin abin da zai zo nan gaba irin abin da zai faru ranar tashin kiyama irin abin da zai faru ga dan adam cikin kabari bayan mutuwarsa duk waɗannan labarai ne to wajibi ne gaskata manzon Allah a cikin su kada ya kasance mutum ya ƙaryata manzon Allah cikin abin da ya faɗa dan kawai shi yana ganin abin ya ci karo da hankalinsa yanzu manzon Allah ya ba da labarin za a yi tambayoyi cikin kabari sannan kuma za a yi wa mutum ni'ima in ya cancanta a yi masa ko a yi masa azaba in ya dace cikin waɗanda za a yi wa azaba waɗansu sai suka karyata suka ce su ba su yarda ba dan kabari fatansa kamar ɗali ɗaya yau shi za a ce wannan wuri ɗan tsugu ko har mala'ikan mutuwa ya shiga ciki kuma an ce mala'iku ƙarfi ne manya-manya kaga ne shi sai kwatanta abin da hankalinsa kuma ta yaya za a yi aiwa mutum azaba a nan ta yaya za a yi masa rahama a nan gurin a cikin wannan ramin ɗan kankani wurin da oxygen ma baya shiga ba haske ba komai ina magana ne ba ko azaba ka ganin duk sun kwatanta da an kullum ita kuma shari'a ya so da dama takan sabawa abin da ya shafi tunanin dan adam ba ta kawo abin da zai saba dukkan hankula amma takan saba waɗansu hankula da suke da karancin tunani dukkan mutumin da na'urar tunaninsa mai cin gajeren zango ce babu mamaki shari'a ta saba masa amma dukkan mutumin da na'urarsa ta tunani tana cin dogon zango tunani mai kyau baya cin karo da lafiyayyen nassi na shari'a amma su sai suka ce su ba su yarda ba malamai da suka tashi ba su ansa suka ce ko abin da kuke ta a yanzu kila yin an tona kabari ba za a ga wuta ba ga ta tana ci da garwashinta ba kuma za a buɗa a ji wani sanyi da damshi ba a abin da ya shafi bayan mutuwa hukuncinsa ya sha ban wannan abin da yake kafin mutuwa kafin mutuwa waɗannan waɗansu hukunce-hukunce da na daban bayan mutuwa kuma waɗansu hukunce-hukunce da na daban kafin mutuwa ababe ne da za ka iya riskar su ta hanyar gani da hange da lalubawa da taɓawa saboda kana cikin rayuwa wadda komai na ta yana iya yiwa ne materially haka amma bayan mutuwa kuma duk waɗannan al'amura ne na gaibu ba ka da mahangar da zaka gano sai dai idan nasu ya faɗa dole ka gaskata ko da ya ci karo tunaninka har suka ce shi ɗan adam alaƙar ruhinsa da gangan jikinsa alaƙa ce guda biyar kowace da ban take da ‘yar uwarta akwai alaƙa rai da gangan jiki lokacin da ɗan adam ke ciki a matsayin jariri kaga ta kawo man da alaƙar rai da gangan jiki da kake a nan duniya bayan an haife ka dan a nan duniya kana ci ta baka ka fitar ta dubura amma a cikin cikin mahaifiya kuwa lokacin da mutum yake a matsayin jariri a cikin cikin mahaifiyarsa ba ta baka yake jiki ba sannan ba ta dubura yake fitarwa ba amma kuma yana ci yana sha ta hanyar wani bututu na cibiya da Allah ke tatso abin da jikinka ke bukata daga jikin abin da mahaifiya ta ci don a sa a jikinka har tsawon watannin da za ka yi tun lokacin da aka busa maka rai ka fara motsi a ciki an san kana da rai amma ba wanda ya taɓa tunanin to a a huda cikin mahaifiya a rinka miƙa ma ruwa kana sha ko a miƙa ma madara ko sirilat ko golden moon don ka sha ba wanda ya taɓa tunanin wannan saboda akwai wata hanya da Allah yake isar maka da al'amuran bayan an haife ka waccan hanyar ta cikin ciki kuma ta riga ta kare da haka farko abinda ungozo ma za ta fare bayan ta cire maka rigar nan sai ta yanke ne cibiya dan yanzu kuma za ka ci da baka ka fitar ta dubura lokacin sai yayi amma kai din duk kai ne dan adam kuma to lokacin da kake duniya kuma a sarke ba a bacci ba alakar rai da gangan jiki ta sha wanda alakar rai da gangan jiki bayan barci ya dauke ka da lokacin da barci ya dauke ka kana nan mana zaune da kai za ka farka daga barci ka ce mana a cikin barcinka barayi sun biyo ka a guji ka sha da kyar kana cikin tafiya kai sun tube ka faɗi har kai gulando kafar ka tana jini ka je tsallaka wani kogi ka faɗa da sha. kuma muna nan muna ganin ka kana bacci idan ka tashi ka bamu labari za mu ta ko za mu kaskata za mu kaskata tare da cewa ba mu ganka kana gudu ba da ka fada ruwa ba ka fallasa mana ruwan ba ba wata kura da ta shafe mu amma kuma mun san alakar ruhi da gangan jiki lokacin kana bacci ba yadda ce ta farke ba yaya ba na iya ganin wannan kuma ne yadda da shi sai yanzu in ke da abin da zai zo bayan kabari a farke mutum ya yi farki an naɗa shi sarkin garin ya tashi ya kashi a can shi faɗa sai da farki a farke ya mafarkin yana da kuɗaɗe da gidaje ya tashi baya da kokobu ba kuma zai ce ai lallai ɗazun na yana da barci ne mai kuɗi bane bari in sai mota ya san baya da kokobu kuma ya san wanda shi ne gaske wancan ɗin kuma ba iya karatawa ya faru amma wancan hukuncin daban da wannan hukuncin na ana farki. alaka ta hudu fa ita ce alaka ta bayan mutuwa kafin a tashi kiyama Abin da ke kira alhayatul barzakhiyya wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun wannan alakar ita ma abin da zai faru na ni'ima ko azaba sai dai abinda manzo Allah ya faɗa ta hanyar wahayi ka gaskata shi amma baka da ikon ka gano abin yaya yake irin yadda baka iya shiga cikin barcin mai barci ka ga me yake ciki me ya gani dan kai sharing da shi cikin abin da ya gani ko ni'imar da ya samu ko wahalar da ya sha amma kuma da ya farka faɗa ma dole ka yadda to daga nan alaka ta ƙarshe ta biyar ita ce alakar rai da gangan jiki bayan an busa kaho an tashi ranar tashin kiyama wannan ita ce akmalul alaƙa mafi ƙarfin alaƙa da ke tsakanin ruhi da gangan jiki shi yasa mutuwa ba ta biyo bayanta to kaga wannan ma duk abin da zai faru a can a yanzu baka iya ganowa sai dai me abin da alqur'ani ya faɗa maka ya ce akwai aljanna da ni'ima fi jannatin aliya qutufu adaniya kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya ne ka yadda akwai aljanna akwai ni'ima akwai yan itace makusanta da kasa za a tsaya da mutane ku ci sha tare da cewa baka ci ai ban ga abun ba ni kuma ina da imani da abin da na gani ne kuma a baka labarin akwai wuta akwai azaba kuma dole ka yadda to dan haka da ya yan uwa a nan gurin gaskata manzon Allah cikin abin da ya faɗa na labari ko wanda ya dace da tunaninka ko wanda bai dace ba gaskata shi ɗaya ne daga cikin yin imani da shi idan da za ka yarda da labarin da ya bayar bayan ya tabbata ta hanyar da malaman hadisi ke bi su bi diddigin hadisi su tabbatar da shi kai kuma ya ci karo da kwakwalwarka ka ce baka yarda da shi ba ka rusa ka da manzon Allah dole ka gaskata shi cikin abin da ya zo da shi to daga nan sai umarninsa duk abin da ya umarni kuma dole ka kwatanta umarninsa tunda Allah ya ce wa ma atakum rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa taqullaha inna Allaha shadidul iqab abinda manzo Allah ya zo muku da shi ku karba dole ku bi umarninsa sannan abin da ya hane ku kuma dole ka hannu shine wa ma nahakum anhu fantahu sannan ba za ka bautawa Allah ba sai da hanyar da manzon Allah ya zo da ita shi yasa Allah ya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera wadannan ababe guda hudu sune imani da manzon Allah da zaran an samu cikas a ɗaya daga ciki mutum ya rushe imaninsa da manzon Allah kaga shi imani da manzon Allah ba da'awar baka bace ba waɗannan ababe guda hudu sai sun tabbata kafin ka zama lalle ka imani da manzon Allah kuma shine mafi girman haƙƙi da manzon Allah ke da shi a kanka sannan wajibi ne kai imani yana daga cikin um, haƙƙin manzo Allah kan ka wajibi ne ka da cewa shari'a ta cikakkiya ce ba ta buƙatar ƙarashin mai ƙarashi ba wani wanda zai ƙarasa manzo Allah ya bar duniya ba sai da aka cika abin da aka rika yi a lokacin rayuwarsa kafin ya bar duniya shine addini duk abin da ba a fara shi ba sai da ya bar duniya ba zai taɓa zama addini ba dai idan ka ce zai zama addini kuma annabi bai yi shi ba a rayuwarsa daga baya waɗansu suka kirkiro kuma ya zama addini to kana nufin manzan Allah bai ƙara su cika shari'arsa ba sai da waɗansu suka zo suka ƙarasa masa bayan ko Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan tun hajin bankwana da manzan Allah yi yana filin arfa wannan aya ta sauka kafin ma ya koma madina bayan saukar wannan aya ba wani sabon halal ko sabon haram da ya sauka bayan saukar wannan aya ba wani sabon umarni da ya kada zuwa cewa ku yi kaza ko ku bar kaza ayar da ta zo ta ƙarshe da ita aka kulle saukar da alkur'ani ita ta jaddada abin da dama ya riga ya wuce ne ba sabo ta kawo ba shi da tunatar da mutane aqida da ranar tashin kiyama wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ita ce karshen abin da sauka a cikin alkur'ani bayan ta kuma ko harafi ɗaya bai kara sauka ba har annabi ya bar duniya to kaga idan ka ɗauka ga wani abu annabi bai yi shi ba amma kuma daidai da yinsa abinda kake nufi ga wani daidai annabi ya manta lokacin da yake isarwa jama'a bai isar da shi ba har sai kai daga baya ka gano ko wani gano maka kuma kai da shi wato haƙƙi ne na manzan Allah a kan mu yadda cewa shari'a sa cikakkiya ce kuma an dare kafin ya bar duniya da haka babu wani abu da za a kawo daga baya wanda bai yi shi ba kuma ya zama shari'a da kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne mafi cikar bayan Allah mafi fallar bayan Allah ubangiji ta'ala ya ke banke shi da keɓaɓɓen al'amuran da annabawa babu shi tarayya da shi ba ya ke keɓance shi shine annabin ƙarshen zamani ya ke banke shi shi ya turo zuwa ga duniya gaba daya su ko duk ba a turo su zuwa ga duniya gaba daya ya banke sa a lokacinsa shi kaɗai ne annabi wani bai yi tarayya da shi ba amma annabi Musa gashi annabi amma dan uwansa ma Haruna kuma annabi ne kuma da a zamani daya a gari daya sannan kuma annabi Ibrahim gashi annabi kuma a daidai wannan lokacin annabi Lutu yana nan da rai shi ma annabi ne wannan na wani garin wancan na wani garin amma manzon Allah shi kadai ne manzo a zamanin sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan dai da cikin khafa'is din sa ke bantattun al'amura na shi Allah madaukakin sarki ya ba shi littafin da ya sha bamban da sauran littafan da suka wuce a baya duk littattafan da suka wuce a baya littattafai ne na shiriya amma ba su kunshi gagar koya ba wato ba su kunshi mu'jiza ba ba miracle a cikinsu. qur'ani ne kadai ke da miracle amma a taura da linjila ba su da miracle kawai dai shiriya ce umarni da hani inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur haka wa atainahu al-injila fihi hudan wa nur akwai haske a cikinsa akwai shiriya to amma alqur'ani bayan ya fi kansa sunansa haske ba wai a cikinsa akwai haske ba dan a cikin asara ce fiha hudan wa nur a cikinta akwai haske da shiriya shi qur'ani gaba ɗaya shine haske fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna ku yi imani da Allah da manzansa ku yi imani da hasken da muka saukar يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا ya ko mutane hakika wa'azi ya zo muku daga wajen ubangiji ko mun saukar muku da haske mabayyani shi qur'ani gaba ɗaya shine haske at-taura da injila ba su ne mu'jizar annabawan da suka zo da shi ba at-taura littafi ne na shirya na annabi Musa amma mu'jizar sa sanda يجيبها تسندها تزعم مسيجها فألقى عصاه فإذا هي ثوبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين النبي عيسى لتافا سنشر شين الإنجيل أمام وجزة شين إبراء الأكمة والأبرص وإهياء الموتى بإذن الله وإنباء الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم وانا اتك موجزة سا رايد دم تتسيد إذن أبنجدي واركد دم كاهو إذن أبنجدي ka zo majalisinsa ya baka labarin me ka kafin ka zo a gida ko me ya rage a sto ɗinka duk wannan mu'jiza ce kaga mu'jiza daban littafin daban amma alqur'ani shine littafin kuma shine mu'jizar mu'jizar ba wani abu bane wajen alqur'ani din shi qur'anin kansa mu'jiza ne sannan kuma littafi na na shari'a shi ya kunshi shikashikan imani shi ya kunshi sallah ya kunshi zakka ya kunshi azumi ya kunshi aikin haji duk ayoyinsa sun nuna haka shi ya kunshi kasuwanci ya kunshi leburanci karkashin kamfanoni masu zaman kansu ko karkashin mutum daya duk alkur'ani ya kunshi wannan shi ya kunshi aure shi ya kunshi saki shi ya kunshi zaman makwabtaka duk ayoyi sun ce haka shika-shikan imani ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين kaga shiga cikin imani kenan inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladhi نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا شيخ يصلى da dukkan abin da ke cikinta sallar zaman lafiya sallar ana cikin tsoro duk ƙur'ani ya kunsa sallar ana zaman lafiya ga lokacinta kuma ga wajibi na tsara lokacin ta inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawquta hafizu ala salawati wa salatu wusta wa qumu lillahi qanitin hayyar tsoro a sallar tsoro wa idza kunta fihim fa qamta lahum as-salah faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wa liyakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم هذا آية فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون وقال الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وسل عليهم سوى ذا أبا إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله kuma shi ya kunshi azumi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kuma shi ya kunshi aikin hajji da umara wa timmul hajj wal umrata lillah fa in usirtum famastaysara min al hadi hatta sa'i inna safa wal umrata bi sha'irillah hatta tawafi thumma liyaqdu tafatahum wa liyufu nuzurahum wa liyatawafu bil bayt al atiq da hukuncin aikin hajjin walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil alamin shi ya kunshi aure fankihu ma babu lakum wannan in kai zaka yi auren in kuma an zo wajen ka kai ne zaka yi zaka aurar wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadli wallahu wasi'un alim shi ya kunshi kasuwanci wa halallahu al wa harrama riba إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فارفعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا fil ardi yubtagu min fadlillah shi ya kunshi kuma saki idan ana cikin aure saki ya zo at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan shi ya idda wadda aka sake ta wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna an quru kaga shine littafin shiriyar gaba daya shi ya kunshi jihadi dan kare mutuncin al'umma dan kar mutane su zama kaskantattu udina lil ladina yaqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin shi ya kunshi hatta laiburanci da dako inna khayra nan hadda dako da laiburanci karkashin kamfani ko mutum daya duk ya shiga ciki da yawa mutum aiki a gonarsa duk ya shiga ciki har ya shiga ciki duk wani abin da zaka yi na yarjejeniya kai da wane kan awannin da zaka yi masa biya ka duk ya shiga to kuma qur'ani shi ya zama shine miracle din manzon Allah shine babbar mu'jiza ta manzon Allah duk abin da ba alqur'ani ba mu'jiza ce amma alqur'ani ya fi zama babbar mu'jiza da haka aka cewa mutane su kawo irin su suka kasa falyatu bi hadisin mislihi in kanu sadiqin aka kalubalanci mutane da aljanu gaba daya kulle ni tamatil insu wal jinnu ala an yatu bi misli hadha al qur'an la yatu bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira kace da mutane da aljanu inda za su yi taron dangi su kawo wani abu yana alqur'ani ba za su iya kawo ba ko da sashi zai taimakawa sashi ko da su taimakawa juna suka kasa qur'ani gaba daya yazo 60 ko adadin da aka saukar a wannan lokaci sannan aka ce to in sun kasa kawo shi duka su kawo sura goma A am yaqulu naftara qul fa'tu bi ashri suwari mislihi mubtariyat suka kasa kawo sura goma aka sassauta kalubalen filin dagar ya dawo sura ɗaya kawai ake nufi ku kawo sura ɗaya am yaqulu naftara قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله suka kasa kawowa tun ana zaman makka a daidai lokacin da laraba makka suke da bukatar su kura manzan Allah inda suna da abin da za su kure shi da amma suka kasa kawowa sai dai kawai ana babu launa sha'u da kunna misal haza. in haza illa asatirul awwali inda mun ga dama ma iya kawowa yo ku ga daman mana wa ana ku ganta suka kasa kawowa to da haka mu'jizar alqur'ani ita ce mafi girman mu'jiza cikin mu'jizozin manzon Allah don wannan abin da ke nuna babban matsayin manzon Allah wa duk me nake so in ce a nan gudan abin da fa duk nake so in ce yanzu muna cikin watan rabiul awwal a garuruka da dama daga cikin garurukan musulmi ana bukukuwa na zagayowar ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a waɗansu manyan ƙasashe na larabawa waɗansu ma gwamnati take shiga ta tsara bikin da yadda za a yi shi to menene alaƙar shi wannan da imani da manzan Allah duk na dogon magana saboda wanda zai ji magana ta a karan fari mu dauka bai taɓa sanin waye Ja'far Mahmud Adam ba bai kuma taɓa sanin alaƙar Ja'far ba ko mafuskantarsa ta addini bai san ajin da zai ɗora shi ba cikin ajujuwan musulman Najeriya karan farko a tambayi Ja'far mai hukuncin Maulidi in Ja'far ya ce Maulidi ba daidai ba ne ba zai ce Ja'far baya san annabi amma bayan ya ji wannan dogon bayanin wannan bayanin zai fito daga bakin wanda baya san annabi wannan bayani rabin sa ma zai fito daga bakin wanda yake adawa da annabi ko wanda baya son annabi ba su yiwu ba to shi wannan biki da ake na maulidi kamata ya a tattauna shi ne a ilmance ba tare da hayaniya ba amma mutane sukan ɗaukan wa kansu ra'ayin rikau akan wani ra'ayi da suke ganin shi suke so a madadin su tattauna a nutsi ya bayan Allah mu bi igiyar tarihi dole dai idan ga wata ibada an fara yin ta to dole wani ya riga ka fara yanzu da mun basar sallah yaushe aka fara sallah wanda suka goyi bayan maulidi tun a karni na da ko na wani abu makamancin haka sun yi da cewa bid'a ne amma abin da suke cewa bid'a ce mai kyau dole su su yi sun ta bid'a ce amma abin da suke cewa bid'a ce mai kyau to kuma kaga wannan sai mu koma wata kotun ta daban tunda kun yadda bid'a ce haka muke bukata to sai mu koma wata kotun ta daban mu ji a bid'a akwai mai kyau ko babu mai kyau sai manzo Allah ce kullu bid'atin to kuma ya za a samu mai kyau ta ciki kuma ba san mai kyau ba kaga abubuwa ne masu sauki inda al'ummar musulmi za su hutar da kansu inda malamai za su hutar da kansu su je su karkaɗe wa littattafansa na tarihi kura su tuntube su yaushe aka fara maulidi a lokacin annabi za su samu ba a lokacinsa ba to annabi ya shekaru ashirin da uku wahayi maulidi bai zo ba to a lokacin khulafa'ur rashidun shekaru talatin aka yi tsakanin abubakar da umar da ali suna mulki shekaru talatin ko ba a lokacin su aka yi maulidi ba to da annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar da usman da ali duk ba ya a zamanin su ba kaga ga shekaru ashirin da uku na wahayi ga shekaru talatin na khilafa wanda ake kira khilafatul nubuwa halifanci irin na annabta salon gudanar da mulki makamancin na annabi haka fa ake ce masa khilafatul nubuwa sai yasa annabi ta alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di abdu alaiha bin nawajiz وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة idan aka yi wannan الشيكة shi kenan sai a daina rigima دون a lokacin nan شيء أهو wanda bai karatu ba shi an wanda ya karatu sai zo tattauna mai ya karanta ya faɗa ji shi kaga an huta ba wata rigima amma ta rigima akan abin da ba bukatar rigima shi ilimi ba a cewa su wani sun fi yawa su wani sun fi shekaru a'a yadda ilimi ke su wani sun fi hujja su wani sun fi dalili to wannan haka ilimi yake sannan in za mu yi wa kanmu in muka ɗauki littattafan da muke koyon ilimin addini da su a gida a matakin ilimi na farko ahalari ismawi sai iziya sai risala sai askari sai muktasar to mu buɗe wannan littafin wanda ba abin da suka bari na koyar da abin da ake kira fikihul ibadat wal mu'amalat face sun ambace shi duk abin da ke ibada sunan to sun ambace shi sun masa babi to sai mu ɗauka mu bi babukan su da fasali fasalin da ke cikin su ɗaya bayan ɗaya magani shin akwai fasali da yake magana akan maulidi والله tallahi babu والله babu to wannan tun da waɗannan littattafai su ake su suke koyar da ibada in muka ce ibada ne ba su kawo ba to me yasa ba su kawo ba ilimin su bai kai su gano ibada ce sun boye ilimi ne ko ko mantawa suka yi mantawa suka yi su duka ba suka manta ba su kawo ba ko kuma abin ba ibada bane su a fahimta su shi yasa ba su kawo ba dole mu dauki ɗaya cikin wannan ko dai mu ba su uzuri mu ce ayya maulidi ibada ne amma manta su kai ko mu ba su uzuri mu ce a'a wato karatun su ne bai kai ba dan haka ba su kawo ba ko ko mu ce koyi ilimi suke da gangan su kai ko ko mu ce abin ba ibada bane ba ta ji abin da mai sauki shi ma wannan to amma mutane ba sa son abu hanyoyi irin waɗannan wanda za a ware abubuwa a hankali a rafi sun fi son hanyoyi na hargowa da tayar da hankali wanda wannan ba zai ba al'ummar musulmi abin nan ba sannan idan muka koma ta tarihi mun tashi mun ji iyaye da kakanninmu suna faɗa an haifi annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin watan rabiul awwal sha biyu ga wata to ita wannan maganar a tarihi din ita kadai ce ko akwai dan sama banda ita sannan ita din an bi hanyar sahihanci ta inganta ko tana buƙatar bincike in ka bi tarihi sai ka samu cewa maganganu aka wajen guda hudu zuwa biyar akan yaushe aka haifa annabi wanda suka ce cikin watan rabiul awwal su suka fi yawa amma kuma ba su haɗu ba bakin su bai haɗu ba akan cewa ranar sha biyu ga wata ne waɗansu sun ce ranar takwas ga wata ne waɗansu sun ce sha biyu ga wata ne waɗansu sun ce ashirin da wani abu ga wata to ya zama mutum tantance waɗanda suka zama suka rushe suka ce gaba ɗaya ba a cikin rabiyar awwal aka haifa annabi ba cikin watan rajab ne menene wannan ke nunawa idan ranar haihuwar tana da alaka da wata muhimmiyar ibada da an yi ijma'i akan ta yadda aka yi ijma'i akan daren da aka shar'anta sallah da wani wanda yake da wani sabon ra'ayi na cewa ba a daren Isra'i aka shar'anta sallah ba duk cikin malaman addinin musulunci da wanda yake da wani ra'ayi na daban cewa ba a shekara ta biyu bayan hijira aka shar'anta azumi ba duk cikin malaman musulunci amma masana tarihi suka sha bamban dangane da rana da watan da aka haifi manzon Allah saboda mai saboda babu wata ibada da ubangiji ya sar'anta wa mutane su yi a wannan ranar cewa su yi kaza ko su bar kaza ina ba ta fahimta da inda akwai wata ibada sananniya to za a yi a kan ranar ba ma sai ka sha ba kaga dukkan waɗannan ya'yan uwa ababai ne na kallo sannan wani abu da mutane suke cewa abin da yake sa ake maulidi shine son annabi wannan abu ne wajibi mutum ya so annabi hasali babu wanda zai shiga aljanna sai wanda yake son manzon Allah duk muke manzon Allah babu shi ba aljanna to amma babu alaka da juna tsakanin son annabi da yin maulidi kwata-kwata babu alaka da juna domin idan ka ce babbar alamar san annabi shine yin maulidi wato kenan wanda bai maulidi ba baya san annabi a nan kana so ka ce da abubakar da umar da usman da ali duk ba sa san annabi sahabbai gaba ɗaya ba sa san annabi da imamu malik da imamu shafi'i da abu hanifa da ahmad bin hanbal duk ba sa san annabi domin a tarihin bai taɓa maulidi ba a shekinan babu alaka tsakanin san annabi da mai da maulidi abin da yake da alaka tsakanin san annabi da shi shine bin dokokin da annabi ya zo da shi wannan kan yana da alaka da san annabi yin sallah akan kari yin azumi yin aikin haji ga mai iko sadar da zumunci ga mai iko kare haƙƙin mahaifa kare haƙƙin matarka da 'ya'yanka tausayin bayan Allah girmama na sama jin tausayin na ƙasa da kai wannan shi ne ke da alaƙa da san annabi duk mai son annabi zai kiyaye waɗannan wanda baya son annabi kuma za a ga kiyaye waɗannan fitar da zakar dukiya duk mai son annabi za a ga yana yi wanda ba son annabi za a ga ya fitar jihadi dan yaɗa kalmar Allah a ban kasa duk mai son annabi zai yi wanda ba ya son annabi ko baya yi amma san annabi baya da alaka da maulidi ko alaka ta kusa ko alaka ta nesa domin in har mutum ya ce wannan na da alaka da shi to zai samu matsala da dama zai ga manyan bayan Allah da suka wuce baya a tarihi wato ba su yi wannan ba sannan san annabi baya da alaka da mazhaba kar ka taba da cewa kamar a maliki yanzu an yadda a yi maulidi kamar da waɗansu na ji malami wani malami yana kautar da alamun sai ce ai duk waɗanda suke takar a yi maulidin nan za a ga irin waɗanda suka je suka yi karatu ne a saudiya sun je sun jiyo fatawoyi na mazhabin Imam Ahmad dan hambali, mu kuma nan gurin mazhabin Imam Malik ne kaga wannan ba wani sabon jahilci ne fil domin cikin wanda suka fi kowa faɗa da maulidi su da yan malikiya idan ka ɗauki littafin abu ishaq ash-shatibi littafin al-i'tisam yayi kata kata da masu yin maulidi kuma ɗan malikiya al-imam al-fakihani waye bai san shi ba a malikiya yayi kata kata da madadi kuma dan malikiya to kaga anan gurin ba alaka tsakanin san annabi da maulidi da mazhaba ita maulidi wata bid'a ce ba mazhaba ba ce ba a iya dan malikiya yi da dan shafi'iyya yi da dan dan wani wuri yi mutum bid'a ce saboda haka dai waɗannan al'amura ya yan uwa kasancewar muna cikin watan su na cewa ya kamata Allah kalli in ba mu haske a kansu mu tattauna su a natsi ba tare da tayar da kura ba don Allah kalli mu gane bakin zaren inda al'amuran suke nufa waɗansu kuma kawai idan sun gane a wata ƙasa sai su ita ce hujja dan an yi abu a makka ko a madina ko a morocco ko a egypt baya abin baya zama addini sai in ya tabbata cikin alkur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen makka mutane na sa iya yin kuskure ko su daidai mutanen madina mutane na sa iya yin daidai ko su kuskure hujja ne abinda Allah yake abinda manzo Allah ce ba abinda mutanen makka ko mutanen madina suka yi ba ba abinda mutanen Morocco ko mutanen Libya ko mutanen kasar Masar ko kasar Iraq suka yi ba wannan duwaye a addini ya san haka ya san Allah bai mayar da makomar mu zanto wani gari ba ya mayar da makomar mu cikin littafinsa ya mayar da makoman mu wajen bin sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallam to idan mun fahimci wannan sai mu huta huta mai yawan gaske kuma duk wanda yake son ya zanto cewa sai ya tuna da annabi wannan kam wajibi ne tunawa da annabi amma tunawa da annabi ba ta takaituwa da rana guda ɗaya a shekara sai da ranar ta wuce kuma ka manta da annabi gaba ɗaya awa ashirin da hudu ɗinka kana tuna da annabi za a yi kiran sallah guda biyar aini cikin kowane kiran sallah in kana jin hadisin manzo Allah abu guda biyar ake neman ka da yi abu na farko maimaita kalmomin da mai kiran sallah ke maimaitawa tunda manzo Allah ce za idza sami'tumul mu'adhdhin fa qulu misla ma yaqul illa fi qawlihi hayya 'ala salah hayya 'ala falah nan za ku ce la hawla wala quwwata illa billah wajen hayya 'ala salah da hayya 'ala falah za ku ce la hawla wala quwwata illa billah abu na biyu ana gama kiran sallah manzo Allah ce summa sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashara sai ku yi mun salati duk wanda ya mun salati da Allah zai masa goma shine ana gama kiran sallah bayan ka mai ta abinda mai kiran sallah yake mai ta kun kare sai ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim har zuwa ƙarshe daga nan sai ce sun masalullah aliyar wasila sai ka rokawa annabi wasila yace fa innaha manzilatun fil janna la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah fa arju an akuna ana huwa wasila wani matsayi ne cikin aljanna an yi shi dan mutum daya ina fatan in zama ne cikin aljanna to shi da sai kace Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta anan hadisi ya fike قال سن ورزقنا تلاوته انك لا تخلف الميعاد wani ko naka shafa'atahu indaka la takunu fil mi'at wannan da'ifi ne mutum zai take ita akan wa ba'dhu maqama mahmuda lillazi atta. babu uku kenan ba abu na hudu shine sai mutum ya rubutu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi ham wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula shikenan abu na hudu kenan abu na biyar a lokacin sai ka daga hannu ka roki Allah wata bukatar ka dan annabi ya ce duk addu'ar da mutum ya tsakanin kiran sallah zuwa iqama wannan ratar lokacin ba a mayar da ita karbabbiyar addu'a yana ibn al-qayyim a cikin al-wabil sayyid min al-kalim at-tayyib yace duk tattan ahlus sunna zai lazunci wannan to kaga suna da annabi hasu ne yanzu a lokacin kiran sallah kawai to biyar zakai yi waɗannan ababai guda biyar kuma ga su lokacin daban-daban lokaci da suna. ga zikirin safe ga zikirin yamma ga zikirin kwanciyar barci ga zikirin tashi daga barci ga zikirin shiga gida ga na fita daga gida ga na shiga masallaci ga na fita ga na shiga ban daki ga na fita dukkan sanar da annabi ai zai zama abin kunya ka dauka cewa wai sai a shekara ka tana shi so dai shine ranar molin magana ta karshe wadda akan ta zan tsaya tun lokaci yayi dan mutum ya ce da kai shi duk da haka maulidin nan shari'a ne sai ka tambaye shi to da Allah me zan yi dan maulidina ya zama sahihi ai a sallah dai an san me yake a tsaye za ka karanta qur'ani fatiha da sura a ruku'i za ka yi tasbihi ka daga daga ruku'i kuwa abin da za ka yi ka tafi sujada abin da za ka yi har ka gama to shi maulidin me zan yi yaya zan yi a wani lokaci zan yi a wani wuri zan yi me zan yi a maulidi karatun qur'ani zan yi ko da la'ilu ko isriniya ko wata waka zan tsara yanzu ina karanta alasu ka mutane suna ji suna kuka ko tarihin annabi zan karanta a wajen ko kuma in yi abin da daga dama in <laughs> ibada ce in ibada ce yan sallah a ce ka karanta abin da ga dama a sallah sai an tantance maka to me yasa malami ba a tantance ba saboda haka zo ba daga Allah ko manzon sa ba shi yasa idan gardawa za su yi maulidi sai su kwana suna tukuri su karatun qur'ani idan waɗanda suke ba su iya karatun qur'ani bane sai su nemi dalailu idan waɗanda ba su iya dalailu bane sai su dauko injiniya خليل يؤجى بالمحصب وانزلا ولا تبقيا عن هيئه متعب shi ke nan su karanta wannan su to kaga babu yanda za a yi ha kawai a kyale ka ibada kai abin da ka dama sai an tantance me za ka yi sannan yaya zan yi maulidi a cikin jam'i ko ni kadai sallah da yalla ce ni a cikin jam'i in mun rasa mu mu kadai azumi ko na dalili ka ne ba da za a yi maka azumi kai kadai sai fa in ka sha saboda wani uzuri to sai karama fa kan kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun bil ayyam zukar wannan ta sha nan saboda wani dalili in ba haka ba azumi ibada ce ta gari duka aikin hajji ma baka iya ke kaɗai sai da jama'a to shi maulidi yaya za ka yi ya halatta kai kai kaɗai ko sai da jama'a wanne ya fi lada sallah da yan an yi zai ta fi lada to maulidi bai in kai kai kaɗai ya fi lada ko kuma sai kai da jama'a kuma jama'a daga nawa za su fara adadin numbers na mutane kaga da ababe ne ba su sauki sannan a ina zan yi mafi ladan sallah ta farilla ita ce wadda aka yi a masallaci mafi ladan sallan nafila ita ce wadda aka yi a gida ji ko maulidi fa mu je mu yi shi a masallaci ko mu yi a kofar gida ko a wani ɗakin taro ko duk inda aka yi halatta kara zube kan duk waɗannan ababen tambayar. sannan wanne ne lokaci mafi falala na mai bikin maulidi ya yi daddare ko ya da rana ya yi da hantsi ko ya da tsakiyar rana ko ya da azahar ko ya da la'asar likis ko bayan magariba ko kuma kawai ta ci barkatai wancan ya yi da safe wancan ya yi da rana wancan ya yi lahadi wancan ya yi asabar wancan ya yi da hantsi ibada haka take ta ci barkatai zai yi sai uzuri ya kama da watan yazo ban yi ba zan yi kaza'i ko kuwa kaga duk a ibada akwai waɗannan ababen dan Allah akwai su ko babu kaga ababai ne a natse in ƴan uwanmu za su yadda mu tattauna da su a hankali sai mu gano bakin zara amma waɗansu suke tun da su sun girma ku yara kar ku yi magana sai dai kawai in manya sun yi magana to kar a musu musu tun da manya ne su a ba a addini haka musulunci ake ba wani addini ne kiristanci ba da wani kawai zai tsaki kaɗai ce duk kunan zai ido sai lokacin da ya ga dama ya ku buɗe an za Allah bai taɓa cewa mutane haka ba musulunci yake yi babu ra'ayi a ciki da haka ya uwa wannan shi ne abin da tun da dai kuka kyale na kuka ce in faɗa abin da na shiryo to da na wayoya na ga cewa cikin watan na awwal muke yanzu ana nan ana ta bukukuwan maulidi a ko ina sai na ga cewa ya kamata mu ɗauke shi mu tattauna a kansa a tarihance a ilmanci tarihi ya nuna mana yaushe aka fara kun ji lokacin da aka fara duk wani mutumin da ya fi kowa falala da kirki a duniya sai da ya wuce kafin a fara maulidi dan karni mafi sa ta karni shine guda uku manzo Allah sai khairun nasu karni sun mallazina yadunahum sun mallazina yadunahum ajin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina shine mafi tsadar mutane to ba fara yin maulidi ba a zamanin su ba su yi maulidi ba in ka ce ba a san annabi ga wanda bai bata wannan kana nufin ba sa san annabi kaga lokacin da aka fara wanda suka fara yan bid'a ne su ne daula ta fatimiyun ko wani jahilin sarki almulkul muzaffir abu sa'id kaukabari to kaga abin da yake ga inda ya faro asali yanzu wanda yake son ya more zai ce cewa a'a wannan abin da a fara faɗa ba haka bane ga yadda abin yake a ilimi annabi ne ya fara yi ga rana ga adadin mutanen da ya dace to amma ba za su iya wannan ba ni na tabbatar ba wanda zai iya wannan a ilimin yayan uwa na ta muku sai ku yi hakuri abinda na faɗa zama daidai Allah sa mu tare a cikin lada wannan ne kuskure kuma Allah ya yafe mun kuskure na Allah kuma ya ganar da mu kurakuran mu ya ba mu ikon gyarawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa